sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na al Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha bakwai ga watan Ramadan shekara dubu da da da hudu arba'in hudu ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar takwas ga watan hudu dubu biyu da ishirin da uku, muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya karbi ibadan mu ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumman mu da suka riga mu gidan gaskiya dan uwa da ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah ya sa Qur'ani ya zama ya ceton mu ran tashin kiyama muna cikin كنت إذا متجأ سورة العلق نعم إن شاء الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم وأن سورة عن كراتة سورة العالم saboda tana magana akan halittar jini wato dan adam daga ala سورة kuma suratul ana kiranta da wannan suna sura ce makiya ayoyinta guda goma sha tara kuma ba wanda yake sako a cikin malamai ko wanda ya ware cewa ba makiya ba ce saboda ita ce farkon abin da ya fara sauka a cikin alkur'ani mai girma ruwaye sun tabbata da hadisi daga aisha radiyallahu anha take cewa أول ما بدأ به رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم abin da ya fara wa manzo sallallahu alaihi na wahayi shine mafarki da yake yi kuma na gaskiya idan ya yi mafarki abin yakan tabbata idan ya ga mafarki zai zo masa misla falakis subhi kamar wayewan gari yadda gari zai waye alfijir ya ceto gari ya haske tabbas haka abin da annabi ya gani a mafarki tabbas zai faru hakan nan kuma sai aka so wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kebewa yana kebewa zuwa kogon hira zuwa wasu layali zatil adad wasu dare masu adadi yana zuwa ya ɗauki guzuri kwatankwacin irin wannan dare ran yazo yana ta'abudi a cikin kogon hira yana cikin haka sai ga mala'ika jibrilu ya zo masa da wahayi da yana ganin mafarki matakai kenan sai ya zo ya ga jibrilu alaihi ya zo masa ya kama shi ya matse shi ya ce da shi ikara yi karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana bi ƙare ni ba mai karatu ba ne. ya sake kama shi ya matse shi har ya samu wato kunci sannan ya sake shi ya yi karatu nan ma ya ce ba mai karatu ba ne ya matse shi ya na ukun har sai da ya ga kamar zai mutu sannan ya sake shi ya ce ikra bismi rabbika allazi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya yi halitta khalaqal insana min alaq ya halitti wato mutum daga gudan jini Ikra wa rabbukal akram yi karatu kuma ubangijinka Allah shine mafi karamci Allazi allama bil qalam Allah shine wanda ya koyar ko ya sanar ya bada ilimi da alkalami allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abin da bai sani ba da ya gama karatun wa'annan ayoyi sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya karanta ya ji gajiya ya ji tsoro matse wanda aka yi masa ba a taɓa yi ba mala'ika ya matse ka in ba don dai kai annabi ba ai da babu labari sannan kuma ganin jibrilu ya ba shi tsoro shi ne je wajen matarsa khadija radiyallahu anha yana cewa zambiluni zambiluni ku lullube ni ku lullube ni ya ce afsha ala nafsi ina jin tsoro ga kaina yana jin tsoro kare ɗauka wato ko dai mutuwa ce za ta zo masa ko kuma tsoro game da abin da ya gani sai khadija radiyallahu anha ta natsar da shi wallahi la yukhziha Allahu abada wallahi Allah ba zai bakanta maka rai ba me yasa sai ta kirga ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi innaka la tasil rahim ha wa tahmil al qalb wa tuqri al bayt ha wa tu'inu ala nawa'ib al khair ga sunan dai ɗabi'u kyawawa wallahi Allah ba zai bakanta ma rai ba saboda kana sadar da zumunci kana ɗaukan ɗawainiyar mutane kana taimako a ayyuka na alkhairi kana girmama bako wa tuktibul ma'dum wanda baya da shi ma kana bashi to Allah ba zai bakanta maka rai ba, sai ta natsar da shi haka za yan bagi an takuna nisa haka ake so mata su kasance lokacin da mazajensu suka samu wani abu da zai tayar musu da hankali sai su natsar da su sai musu nasiha ta nuna musu ayoyin Allah da ladan da za su samu sai ga mai gida yana amma mai gida in ya zo a firgice ke kuma kika rikice to wa zai taimaka wa shi yasa Allah cikin hikimarsa ya sa Khadija ta zama matar manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda za ta taimaka masa a wannan lokacin sai Khadija ta da manzo sallallahu alaihi wa sallam zo mu je wajen wato waraka bin nawfal babbanta ne ko kawunta ne suka je sai ta ce to ba shi labari dan sallallahu alaihi wa sallam ya ga waraka irin abin da ya gani a nan waraka yake cewa wannan shi ne musu wanda yake zuwa ga su musa da su isa wannan mala'ika jibrilu ke ya ce to ina ma da ina nan ina da ƙarfi na lokacin da mutanen ka za su fita kai laitani jaz'an iz yukhrijuka qaumun ina ma da ina nan da karfi na lokacin da mutanen ka za su da kai yace awa mukhriji yahum annabi yace sun za su da ni sai waraka yace ai ba wanda zai zo da irin abin da ka zo sai an cutar da shi sai an da shi shi kenan anan annabi ya samu natsuwa aka dan dauki lokaci ba hayi bai zo ba sai ya fara zuwa wannan ayoyi mai suke nuna mana iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka wanda suke halitta kinan mu al'umma ce ta al'ummar karatu na nahnu ummatu iqra kuma annabi mu sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wa tabi'u la'allakum tahtaduna ما كنت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فكذا ما كان ربو تعالى فكذا ما كان كرم تعالى da da kana yi da masu shirka din da sun wato sun yi shakku annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu bai karatu ba sai Allah ce da shi kai karatu ashe da karatu ake samun daukaka da karatu ake sanin Allah yi karatu amma ba a ce me zai karanta ba dama karatu ai dole sai an samu malami da almajiri da salafa so ga malamin mai karantarwa ga almajiri da zai karantar zai yi karatu ga kuma abin da malamin zai karantar da shi to mun samu malamin shi ne malaikar jibrilu dalibin shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma me zai yi karatu ba malamai suka ce ana nuna wato ilimi inda ilimi ne mutum ya yi kowane ilimi ilimi na addini ne ilimi na zamantakewa ilimi na neman duniya ko duniyan kanta idan wanda ya sani da wanda bai sani ba suke neman ai ba ɗaya bane ko lissafin nan dan na calculator nan kadai wanda ya iya da wanda bai iya ba a kasuwanci su ba ɗaya bane balle kuma ilimin addini wanda da ake sanin Allah ake sanin annabi ake sanin Qur'ani a ce mutum bayi da shi zai iya zama daidai da wanda bai iya ba قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ikra yi karatu da me bismi rabbik da sunan Allah ko me zaka yi ka da sunan Allah zaka yi tabarruki neman albarka da sunan Allah sannan kuma shedan yana nisan ta kai idan kana ambata sunan Allah in zaka ci abinci zaka sa riga zaka zauna zaka tashi zaka fita zaka shiga duk harakat ɗinka in akwai sunan Allah tare to shedan ba zai fito kusa daga yi karatu da sunan Allah Allah alladhi khalaq wanda ya halitta Allah shi ne mahalicin dukkan komai khalaqal insana min 'alaq ya halicci mutum daga gudan jini ana tuna mana farkonmu. wanda ya kamata mu dinga tunani a kai, duk inda muka kai dole mu koma farkon an ce waiwaye adon tafiya ko to ka dinga waiwaya ta gani kai da me aka yi ka khalaqal insana min 'alaq sai sai kuma ikra ba a wadatu da ikra na farko ba aka sake cewa ikra kuma aya ɗaya ne tsakanin malamai suka ce wannan yana nuna mana karatu mutum ba zai iya fahimta ba da yi ɗaya yi karatu ka sake karatu ka ƙara karatu nan ne karatun zai zauna amma ka yi karatu ka wuce shi kenan ya zauna bai zauna ba duk abin da ka haddace shi da gaggawa to zai tafi da gaggawa ka haddace ka yi tilawa kanana ta kanana ta sannan ka sa a cikin sallah in ƙur'ani in abu ya ne ko wani abu ma kai yawaita yi sau ɗari sau ɗari biyu ka sa musu lokuta na muraja. sai ka gane sun zauna yi karatu wa kan akram kuma ubangijin ubangijinka Allah shi mai girma ne wannan daban ne ikra yi karatu sannan kuma ubangijin ubangijinka Allah shi mai girma ne subhanahu wa ta'ala allazi allama bil qalam wannan ubangijinka Allah wanda ya sanar daga alkalami allama bil qalam shi yasa wasu suna kiran suratul alaq da suratul qalam don ambatan qalam muna da nunu wal qalami ko to wannan ma na kiranta al qalam Allah ya sanar daga alkalami alkalami a can Allah ya rantsuwa da shi nan kuma yace allama bil qalam saboda da alkalami ake samu ilimi ko kuwa akwai sirri cikin alƙalami ne yake fassara abin da ke cikin bamiri madadin harshe yake idan ka je gari ka tadda waɗanda misali mutumin da shi kurma ne bai yaji amma yi karatu in kana so ka kai sadarwa da shi rubutu za ka yi masa shi kuma in ba zai iya yi magana ba zai rubuta maka sai ku dinga magana da haka ka rubuta ya karanta ya rubuta ka karanta ka rubuta ya karanta ka rubuta majalisar ku kenan kun cika da na rubutu da martani alkalami yana da fa'ida da daga alifin za a fara alifin ba'un ta'un ko har ka ba ka zo ka yi basmala ka yi hamdala in mai turanci ne ya yi abcd ko shi ma dai karatun ne bil kalam alkalami yana da daraja yana da kyau kana tare da shi a yawancin lokuta musamman ɗalibin ilimi idan ka je majalisar karatu ya zama kana da alkalami idan malamin ka zai ba da darasi zai iya ambaton wata fa'ida wanda za ka rubuta wannan shi shine ɗabi'a fuskara magabata ɗalibai suna zama gaban malamansu da alkalami malamai suna magana a kan ladabin ɗalibi a gaban malami in kana gaban malami ba magana in ana karatu ba bin karatun in ana rike da waya ba a bari ya yi ringin in an kira ba za a yi receiving call ba hankali an ba da shi ga malam mai zai fi to saboda ɗabi'ar magabata idan suka zauna kamar yadda sabbin in suka zauna gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ka annama ala rusulihi matayir kamar ka ce tsuntsu ne akan su haka su ma suna wato da ladabi kisar da ke in kawo al ne ya kawo a cikin wannan dalibi dalibai suna zaune suna cikin karatu sai dai dalibin alkalamin sa ya kare to alkalami na kara suke amfani da shi ba bayro da ya kare kar darasin ya bar shi kuma ba a magana a gaban malami sai ya cire alkalamin sa ya da ya kare din ya daga ya cire dirhami yana nuni haka a cikin daliban waye zai bani alkalami da dirhami daya yana neman a sayar masa da alkalami da dirhami daya don ya ci gaba da rubutun abin da malam yake faɗi amma kai za ka zo gaban malam da littafi ba abin da za ka yi ta'aliki ko kuma ka zo ma babu littafin ka zo na kana kallon bakin malam in ya rufe ilimin ma ya ba haka bane ka zama kana da littafi da za ka yi karatu in darasi ake yi sannan ka zama kana da alƙalami kuma kana da wani takarda da za ka rubuta fawa'i za ka wasu ta'aliqat ko kuma wasu tambayi za su bujiro maka yayin da malami yana karantarwa tambaya za ta zo ma sai ka rubuta alƙalami yana da amfani اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Allah madaukaki ya sanar da mutum abin da bai sani ba wannan dukkan mutum dukkan mu mun zo duniya ba abin da muka sani amma Allah madaukaki ba mu ilimi na kalla innal insana la yatgha أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينته لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئا فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله مدوكك كلا تبرك innal insana la yatgha lalle shi dan mutum mai wuce iyaka ne yana tagawa yaushe an ra'ahu staghna idan ya ga kansa yana cikin wadata a talauci zaka ji shi a wane ai mumini ne Wani ko ka sa ya tsaba kin da ba zai ce za ba Talauci ne talauci ne da ya samu kuɗi in ga hanya wannan shine kuwa ai Allah cikin hikimarsa ne ya sa wasu suka zama talakawa ko a cikin bayi akwai wanda ba abin da zai gyara su sai talauci ko haka wasu kuma in ba kudin ba ba abin da zai gyara innal insana la yatqa mai wuce iyaka mai in fagawa an ra'ahu dan ya ga sai na cikin wadata to idan Allah ya ba mu wadata Allah ya ba mu ikon sauki hakki inna ila rabbika ruj'a lalle zuwa ga ubangijinka Allah ne makoma yake saboda haka mutum kar yayi tagawa ara'aita alladhi yanha shin ka bani labari wato shin ka sani ara'aita shin ka bani labari mana alladhi yanha game da wannan da yake hana abdan idza salla bawan Allah idan zai salla ara'aita shin ka bani labari in kana alal huda koda yana kan shiriya ne zai hana shi au amara bis taqwa ko da yana umarni ne ayi takawa a ji tsoron Allah zai yi hani ara'aita shin ka bani labari mana in kazzaba wa tawalla in kazzaba wa tawalla idan ya karyata ayoyin Allah kuma ya juya ba yana tafiya alam ya'lam jin bai sani bane bi anna Allah yara cewa Allah yana ganin malaman tafsiri suka ce wannan ayoyin suna magana akan Abu Jahl ara'aita alladhi yanha abdan idza sallah. nazalar fi abi jahal la'anatullahi alai akan abi jahal ne tsinuwar Allah ta tabbata akan shi ya sauka ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zai yi sallah ɗakin ka'aba sai ya taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to in kana ala alhuda wannan da kake so ka hana shi ko da yana kan shari'a ne zaka hana shi aw amara bit taqwa ko da yayi umarni ayi taqwa kana hana shi ya bauta wa Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah abu jahal da ya tashi sai ya zo ya ce da mutanen wato da fari yayi magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad shi ban ana ka ka zo nan ka yi sallan ka ba saboda ana ganin girman girmansa shine shugaba a makka ban hana ka ka zo nan ka yi ba sai wa annabi alƙawarin wa'az abin nan azubtarwa idan har annabi ya sake zuwa zai yi sallah to lalle zai yi abin da zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara sallah sai aka kira ba ga fa mutumin naka ya fara sallah yace eh na ganshi yace wallata wal uzza la in ra'aytuhu yusalli kadhalik la ata'anna ala raqabati yace ya lanta da lata da uzza in ya sake ganin sa yana sallah sai ya taka wuyansa yace kuma wal a'turanna wajhahu fi turab zan tunnuka hancin sa fuskan a ƙasa sani sallallahu alaihi wasallam yazo yana sallah sai gashi aka ce masa gashi ba yazo yana sallah sai ya tashi wuf wuf wuf ya je zai zai yi abin da ya faɗa sai tiris aka gaishe yana da baya ha me faru aka je da shi malam sai ce inna bayni wa bainahu handakan minan nar na ga ramin wuta ne tsakani na da shi na ga wani abu babba da fuka-fuki a sama shi yasa na koma kaga yabo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi law dana minni lastatafathu almala'ikatu ubwan ubwa wallahi da ya zo kusa da ni in yadda zai tinkare ni mala'iku za su tamce shi za su yi gunduwa-gunduwa da shi ya ga ramin wuta da bai koma baya ba ya shiga kenan shi kenan daga nan ba ya kasa taba annabi sallallahu alaihi shi ne Allah yake cewa subhana kalla sabbat la in lam idan har bai hannu ga abin da yake ba an bin nasiya lalle za mu kama shi ta makwarfadansa wannan gashi na gashin wuya wabin nan eh, goshi mai ya ko ake cewa don madiga gashi da makwarkada za mu kama shi ta nan in aka kama mutum ta nan da gashi aka kama ka kamar linzami ne aka sa wa dabba bi inda aka yi da kai nan za ka yi da nasu an bin nasiya nasiyacin kadibacin kafiya wannan makwarkwadan nan da makariyaciya mai yawan karya shi din ne mai karyan kuma khati'a mai yawan zunubi nan ba kafa ba ne khati'a wanda ya san laifin yake yi da gangan to za mu kama shi ta wannan wurin za mu je yayin da muka kama shi falyadu unadiya ba Allah yake wata tuna fi nadi kuma munkar ba suna da yan majalisa ya don ya yi ta can baki yana cewa muhammadin ya kira mala'ikun sadin shi ma zai kira yan kulob din shi to shine Allah ya tafali ya tuna ji ai kira in majalisun nashi suna da majalisu da suke zama suna hira suna shan giya suna faɗin irin abin da suke so to ya kira ƴan majalisa sanar zabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa mu ga ko abin zai musu daɗi ka gare ba daɗi an ce mala'iku za a kira sanar zabaniya kalla a'a la tutihu kada ka bi shi wasjud kai sajada واقترب نيمي كسنشن الله سبحانه وتعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر علم أدفك كام سورة القدر شين سورة ta wato inna anzalnahu fi lailatul qadr wannan sura ita mamakiya ce ayoyin ta guda biyar ne suna magana akan saukan alqur'ani a wannan dare mai daraja Allah madaukake bude da cewa inna anzalnahu lalle mu ne muka saukar da shi wato shi alqur'ani fi lailatul qadr a wannan dok wato dare mai kaddara lailatul qadr ma'ana dare mai daraja alqadr anan daraja da daukaka kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik lalle mu ne muka saukar da shi alqur'ani a wannan dare mai daraja shine shahru ramadan ko daren kuma a cikin ramadan ne alladhi unzila fihi alqur'an wannan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa yau muna cikin watan ramadana watan qur'ani muna fassara qur'ani sai muka zo kan surar da take magana akan saukar alqur'ani Allah ya ba mu albarkan alqur'ani Allah ya mun muka saukar da wannan alqur'ani Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم أنزل مفصلا بحسب الوقائع في salatin وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya saukar da alkur'ani daga lafil mahfuz zuwa baitul izza wacce take sama ta duniya a da lailatul qadri jumlatan gaba ɗaya aka saukar aka aje a can sannan kuma gurgudun faruwan abubuwa aka dinga saukarwa anabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 wannan shekaru 23 nan wato lokaci ne tun farkon Qur'ani da ƙarshen sa abin da ya ɗauka. ba wai an dinga saukarwa haka bane da Qur'ani zaka ga yawan sa yafi haka amma abubuwa suke faruwa gurgurdan bukata ala qadari ala qadari yadda hadin suke faruwa in abu ya faru sai Allah ya tafi da aya wani abun ma Allah yana so ya karantar da bayansa sai ya saukar ko da abu bai faru ba don Qur'ani yana sauka haka mubda'iyyan wasu ayoyi ba za ka samu asbabun nuzul nasu ba wasu kuma suna da asbabun nuzul ga sunan bayyanannu wanda ana gane Qur'anin da su to Allah ya ce mu ne maka saukar da al a wannan dare wato na Lailatul Qadr salim sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace wa ma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai akan menene dare lailatul qadr sai Allah yake lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri din nan to yafi dare na wata dubu alkhairi wata dubu wanda ba daren lailatul qadri a ciki to wannan dare lailatul qadri yafi sauran dare na watanni dubu din alkhairi wa ya faɗi wannan Allah ne me yasa haka sai ya kirga daga cikin abin da yake sa ya zama haka tanazzalul mala'ika na farko dai saukan qur'anin kansa sannan yace tanazzalul mala'ika mala'iku suna sauka sassauka war ruhu da kuma ruhi shine jibril fiha a cikin wannan daren bi izinin rabbihim a cikin izinin ubangiji suna sauka min kulli amrin a cikin dukkan lamurra akwai alkhairi da albarka da Allah ke sauka wannan sauka da mala'iku suke yi ya ƙara wa daren daraja sannan kuma wannan daren kamar yadda malamai suke faɗi dare ne da ake raba bajet na ayyukan bayi na arzikin bayi sai yasa aya da muka karanta da azufi ha farko kullum amrin haƙi. duk wani lamari mai kima mai daraja a ciki ake fassara kenan shine lokacin karanta bajet lokacin raba bajet na shekara rubutun da Allah ya yi na arzikin bayi malamai suka take kala uku ne akwai rubutu na farko wanda kafin Allah ya yi halitta awwalu ma kataba Allah ma khalaqa Allah al-qalam fa qala lahu uktub qala ma aktub qala uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah Allah yake ya wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake farkon lokacin da Allah ya halitta al-qalami ko dai a ce farko abin da aka halitta alƙalami ne ko kuma lokacin da aka halitta alƙalami aka ce da shi farko abin da aka ce da shi ya rubuta duk fassara ne na malami aka ce alƙalami ya rubuta shi me zan rubuta Allah ya ce rubuta duk abin da zai kasance kafin a tashin kiyama daidai da ba wai halittar ka ko cinka ko shanka ko gidanka ba zoben da zaka sa a lokacin a rubuta in ba a rubuta ba ba za ka sa wannan misali na baka ka kwatanta sauran abubuwa a kai wannan ke na rubutu na farko rubutu na biyu kuma shine lokacin da ake halittan kowa yayin da za a sa rai a cikin cikin gyatuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kuma yumar bi arba'in kalimatin ba bi kadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id to anan za a rubuta arzikin ka bayan rubutu na farko din na biyu shine za a rubuta yanzu wani zai haihu rana kaza lokaci kaza zai sha nono adadi kaza zai sha madara adadi kaza zai ci kunu adadi kaza kunu kaza zai yi aure kaza ga 'ya'yan da zai haifa ga abin da zai mallaka ga inda zai mutu ga lokacin da zai mutu shi dan aljanna ne shi dan wuta ne wannan duk an rubuta kaga rubutu na biyu kenan sannan na uku shine na kowane shekara abin da aka rubuta maka a na farkon da kuma da aka rubuta a cikin wannan budget din to duk shekara kuma me zaka yi amfani da a cikin shekara a cikin lailatul qadri din kuma za a rubuta kowa ga abin da zai yi amfani da shi wannan za a rubuta masa full budget saboda zai rayu har ya wuce shekara wani kuma za a rubuta masa half budget saboda shi na shi din zai kare ya mutu a cikin shekara haka za a rubuta wa kowa wannan dare ne mai daraja annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuɗaita da mun murayar da wannan garin cikin addu'a ko man qama ramadana imanan man kama lailatul qadri imanan wa hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ana son mutum ya dace da wannan daren cikin addu'o'i roƙon Allah Aisha radiyallahu anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam in dace da wannan dare me zan faɗa sai Annabi ya ce mata da me wannan duk me aka tara a cikin neman afuwan Allah ba a sa kuɗi ba ba a sa gida ba ba a sa komai ba ba hana ka karauki wa'annan abubuwa ba amma ka duba magabatan mu yadda suka samu da lahiya saboda haka ka yawaita roƙon lahira Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna Allah ka bani aljanna ka yawaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh duk addu'o'in da ka sani na alkhairi ka yi ta yi yaushe ne daren lailatul qadri zai fara yaushe zai kare daren lailatul qadri zai fara da zaran rana ta fadi ba sai an yi sallar isha ko tarawih ko sulutul layli ba dare yana shiga shikenan daren lailatul qadri ya fara aiki salamun hiya hatta matla'il fajr hal al ya yake to wannan dare ne in ka samu kai sallah a farkon kai addu'a a tsakiyar kai karatun qur'ani a sulusi na karshen ka ci ka rufe da istighfari duk abin da zamu karoka karoka kuma ka sakankance Allah zai an samu kuma ka gode wa Allah da ya dace da kai ga wannan dara to ana faɗi game da daren lailatul qadr eh an faɗa a rubuce wasu ma a hadisance ne suka zo sai dai ba su tabbata ba yadda za a ce idan daren ya zo ga wasu abubuwa da za su kasance eh, daren zai zama iri kaza wasu ma almara ce don za ka ga bishiyoyi suna kwanciya kaga akwai da ya taba gani bishiya ta kwanta in ba a sare ta ba don mun ga bishiyoyi ba su kwanta ba kenan daren da ya karni bai zo ba kenan kaga sun kure ko a ce daren karnuka ba su haushi ko daren akwai taurari ba su da haske daren wayewan garinsa da ranar ba zafi duk ana fada wasu kamar yadda na fada wayoyi ne a hadisai suka zo wanda ba su inganta ba wasu amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai inganci ya ce mana taharrau lailatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan ku nemi da lailatul qadri a goma na karshe cikin ramadan sai ce mu nema kuma daga witrinsa kuma daren zai zai zo ne kafin yi ne misali yau muna azumi sha takwas ko yau sha bakwai ko haka ne to kaga daren yau shine daren sha takwas in rana ta faɗi shine daren sha takwas kenan ran da aka yi azumi ishirin daren shine daren ishirin da ba sai ka azumi ishirin da ɗaya bane ka ce yau shine daren to shin daren lailatul qadri a kowace shekara dare ɗaya ne ko yana cancanzuwa yana cancanzuwa inda dare ɗaya ne da an tsaya a kai yana cancanzuwa sai yasa aka ce taharra annabi sallallahu alaihi wasallam yace an nuna mun dare amma an mantar da ni Allah cikin hikima sai ya mantar da sai bar mana dare lailatul qadri kamar abin nan kamar sallar juma'a ai yau juma'a mun sani mu je mai sallah in ita ce daren kawai shi kenan kowa daren ya zo ya yi in sa shi kenan ya bar sauran a'a aka ce ta haru ku yi lalibi ana so ku yawaita aikin alkhairi ana jan ku aljanna da hikima ne tunda kuna son alkhairin bari a biyo ku ta wata hanya din sai aikin ku na alkhairi yayi yawa wannan shi ne kuma mutum ya roƙa wa kan duk wanda za ka yi masa addu'a kai masa addu'a amma ya zama addu'a ka na alkhairi banda jari banda kar miji na ya mai kishiya wata ce waye har ta je maka ba wai addu'ar ta duka kaka miji ta yi mata kinkiya kuma sai da aka yi mata kinkiya ya za ki hana abin da Allah ya yi to wannan shine wato bayani akan dare lailatul qadri Allah yake tanazzalul malaikatu ruhu fiha min kulli amr ko bi izni rabbihim min kulli amr na'am salamun hiya hatta matla'il fajr salam aminci ne wato aika ce ma mala'iku ne suke wa mutane sallama a daren mala'iku suna soka suna taiwa bayan Allah sallama hatta matla'il fajr har alfijir yake Allah ya dace da mu لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفتين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بسم الله الرحمن الرحيم وأنكما سورة البينة أنا أنت سورة لم يكن لكما أنا أنت سورة المنفكين أنا دواء إن سورة سنة آيوين دا قداتك قسمي أكراء جمهور لدي sai dai sun yi sabani akan shi wannan sura makiyya ce ko madaniya ce saboda aya tana magana akan ahlul kitab ahlul kitab kuma a madina aka yi mu'amala da su imam wato ibn kasir dai ya ce jazama bi annaha madaniya yace madaniya ce ya yi istidlali da wasu dalilai da ya kawo wajen tabbatar da haka tare da kuma wasu daga cikin malamai sun tafi akan makiya sai kamar imam alusi bayan ambacin hilaf din sai ya ce ta tsayar wata ko kuma ce surar makiya ce Allah ke bude wannan sura da cewa lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab ba su kasance ba alladhina kafaru wa innan suka kafirce wa manzon su manzo sallallahu alaihi wa sallam min ahli alkitab daga cikin abota littafi cikin yahudu da nasara me yasa saboda su suna cikin mushrikai ahlul kitab su ma suna shirka da amma su miza su suna da littafi yahudu suna da asaura nasara suna da injila sai da sun harrafa sun baddala sun canza abin da suka canza sannan kuma da musulunci ya zo ya goge addinin su bayi da suke duk abin da suke bayan bayyanar musulunci to suna kan halaka kuma kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam wato su mushrikan wato suna nan su ahlul kitab suna jiran annabi ya fito a cikin su har suna gaya wa mushrikai akwai annabin da ya kusa zuwa idan ya bayyana za mu kasance tare da shi zan mu yake har suna faɗin haka wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru lamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala al to anan Allah madaukaki yana bayyana mana cewa wa'annan da suke kafircewa din nan ba su kasance daga cikin abota littafi ba wal mushrikina wato sune wa'annan mushrikan munfakina suna nan alarrabe hatta ta ta'tiyahul bayyana sai da bayyana ta zo musu ma'ana hujja bayyanin ya ta zo musu munfakin ma'ana suna rarrabe maturokina bi ma'ana tarikina lam yakunu jami'an wato ba su zamanto suna haɗe ba akan abu ɗaya suna rarrabe sai da hujja bayyanin ya ta zo musu to lokacin da musulunci ya bayyana nan aka nemi haɗin kai tsakanin mushrikan duniya san annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokacin kuma za ka samu mutane suna haɗe idan suna kan jahilci idan ilimi ya zo musu nan ne kuma za su lallaba idan ka duba ɗabi'ar mutane in ka ga an yi shiru yawanci ana kan jahilci idan ka zo suka gane gaskiya suka ce ga yadda ya kamata a yi wa'anda suka ce al'ada su za su tafi akai sai kaga rigima ta kawo tsakanin masu ilimin da wa'anda ba su da ilimi to su wa'annan mushrikan wato suna nan alalabe alalabe suke wannan yana gaba da wannan yana gaba da wannan amma da addinin ya bayyana ba a cikin su bane ba yahude bai son ya zo ya mika wuya ba nasare bai so ya mika wuya ba mushrikai suna ganin cikin su annabi ya fito amma an so bi su kafanci ne sai suka hada kai da wa'ancan nan don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda labari ya faru abin da ya faru a ghazwatul ahzab yadda Allah ya tarwatsa su hatta ta ta hum bayyana har wato suna nan haka har wato hujja bayyane ta zo musu shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba su wa'inda aka ba su littafin nama ba su rarrabu ba na yi tsallake ku na'am rasul in Allah yatlu suhum mutahhara rasul min shine manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo musu daga Allah yatlu yana karanta musu suhum mutahhara wato takaddu inda suke abin tsarkakarwa shine na'am na'am na'am rasul min Allah yatlu suhum domin manzo sallallahu alaihi wasallam shi kansa burhanan ce hujja ce ala sihhati madda'ahu min an-nubuwa akan abin da ya ambata ya zo ya iddi'a'i na annabta saboda yana dauke da dukkan abin da yake cikin littafin su na siffofi na makarimul akhlaq da mu'jizozi da kuma suka ji zai zo da su ya zo da su tabbas kuma shi din ne yatlu suban mutahhara fiha kutubun qayyima a ciki akwai rubutu masu daraja kutubun wato kitab ne amma kuma ai al-maktub abin da aka rubuta qayyima masu daraja wama umiruhum wama tafarraqa alladhina utul kitaba wa inda aka ba su littafin nan fa ba su rarrabu ba ya'ani kanu ya'iduna bi ittima'il kalima suna cewa za a zo a hadu a zama kalmar su daya a wajen bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su rarrabu ba sai yaushe illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai da hujja bayyananniya ta zo musu sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da musulunci da suka ce ya za a yi ya fito ba a cikin mu ba yahudawa sun yi gaba da shi nasara sun yi gaba da shi su quraishawa da ya fita a cikin su kuma suka ce ya zai fita a cikin wanda ba ya da wato eh, mulki ko wadata ko wani abu na duniya ya za a ce maraya shine zai zo su abu jahal su abu lahab su wali bin mughira su utba bin eh, abin bin rabi'a da su shaiba da su asbin wa'il da sauransu suna ganin cewa annabin a cikin sa ya kamata ya fito mun karanta an ba a manta ba eh, wane ne kullum kowane daga cikin su yana jira bal yuridu kullu mri'in an yu'ta suhban munashara suna so in ma ba a cikin su bane Allah ya aiko da wasiƙa zuwa gare su cewa ga manzo na na aiko shi zuwa gare ku kenan su san cewa an karrama to subhanahu wata'ala yace wannan annabi ya zo musu yana karanta musu littafi mai bayyani ba su rarrabu ba sai da hujjoji bayyana suka zo musu wa ma umiru ko kuma ba umarce su ba fa a cikin wannan manzo da ya zo musu yana karantar da su din ba a ce musu komai ba illa liya'budullah sai su bauta wa Allah kadai mukhlisina lahu din suna masu tsarkakar da addini zuwa gare shi abinda aka umarce su kenan duk manzon da ya zo ba abinda yake umartar su sai wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su kadai ta Allah wajen bauta wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din wannan malamai suna kawo da yawa ababin niyyar cikin ibada duk lokacin da zaka yi ibada ka tabbatar cewa ka inganta niyyarka cewa don Allah kadai kake yi mushrikai ana kiransu su kaɗe ta Allah wajen bauta kai da yanzu ka kaɗe ta Allah wajen bauta to kada kafa ka ta zame yayin da duk za ka yi wani abu ka tuna da Allah don shi kake yi mukhlisi na lafazi suna masu tsarkakar da addinin gare shi subhanahu wa ta'ala hunafa'a suna masu karkata daga dinkan hanyar shirka ay ma'ilina anil adyani kulliha ila dinil islam sannan wa yuqimu as-salata wa yutu zakata kuma su tsaye da sallah kuma su ba da zakka wanda shi da tauhidi ya zauna sai kuma a tsaye da sallah tsaye da sallah kullum ana cewa ba su yi sallah ba ba cewa yi na ba ko yafi musu salata saboda kada mutane su ji cewa kullum suna sallah su dauka abu ne wanda an saba shi ana yi shi a'a a ko da yake in ka tashi yin sallah yadda kake sallah a farkon lokacin da ka san hukuncin sallah da kuma yadda kake sallah bayan shekaru nawa ya zama daya kana mayar da hankalinka wajen alwala kana mayar da hankalinka a cikin raka kana mayar da hankalinka a cikin abin da kake yi ka san gaban Allah kake tsayawa wannan shine iqamus sala da ba da zakka a cikin dukiyoyi ga wanda Allah ya hore masa wa zalika dinul qayyima wannan shine addini mai kakke addinin tsayayye wannan shine addinin musulunci innal ladina kafaru lalle wa'inda suka kafirce wa Allah min ahli alkitabi da wa'inda suke ma'abota littafi daga cikin ma'abuta littafi da suka kafarce cewa Allah cikin ma'abuta littafi wanda suka yi imani da Allah Wani wanda suke kan imani kafin addinin musulunci ya zo suka goma ga Allah dama suna kan addinin su sannan wa'inda da addinin musulunci ya bayyana suka miƙa waya kaga ba magana amma da addinin musulunci ya bayyana sai suka dage akan kafircin su su ake magana da kafaru min ahli kitab kuma abota littafi min al-yahudi wan nasara wal mushrikin da kuma mushrikai wanda suka tsaya akan bautawa gumakansu da suka saba bautawa wayannan mushrikai na ahlul kitab da kuma mushrikai na wato larabawa fi nari jahannam suna na a cikin wutar jahannamu inji Allah na fiha za su dawama a cikin ta dawama ta har abada Allah shi kiyaye mu ulaika wayannan da aka siffanta su da wannan siffa hum sharrul bariya sune mafi sharrin halitta da Allah ya halitta sharrul نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات للي وإذا سكي إيماني لك عزوان الله وعملوا الصالحات كما سنعيك سعيشنا قري أولئك هم خير البرية سون مطيع الخير هل نعم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربا أنا ما دوك جزاؤهم ساكي يرسو إن عند سكي إيماني لأن الله سكي سيدة صلى سكي زكا إن ربهم وزق بنجد جنسو jannati adinin aljanna ce gidan dawama ai daru iqamatin gida ne na zama dindindin har abada Allah ya ba mu ita tajri min tahtiha al-anharu idanuwa suna gudana a karkashin ta ga itatuwa ciki khalidina fiha abada za su dawama cikin ta dawama har abada radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhum kuma sun yadda da shi Allah ya ba su har sun yadda Allah ce zalika wannan kyauta da ake bayarwa ana ba da ita ne liman khashiya rabba ga wanda yake tsoron ubangijinsa Allah ya samu naci بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارنا بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم وأنا كما سورة الزلزلة أنا كده أنت سورة إذا زلزلت كما ده زلزلة ده سورة الزلزال sura ce makiyya ayoyinta guda takwas ne Allah madaukaki yana cewa Iza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawarta hurrikat tahrikan shadidan la ya'lamu miqdaraha illa Allah za a girgiza ta girgiza mai tsanani ba wanda ya san kaddara wata sai Allah don girgiza ce ta ƙarshe wa akhrajatil ardu athqalaha kuma ƙasa za ta cire dukkan abin da ke cikinta a dalilin wannan girgizar wa idan ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat za a miƙar da ƙasa a jata za ta feso da abin da ke cikin cikinta kamar yadda Allah ya yi ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim Allah ya kira zilzali na tashi kiyama da wani abu ne mai girma Ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha kuma kasa za ta fidda wato nauyin nauyin da ke cikin ta al athqal jam'un na thiqal shine abin da ke cikin ta ba wai sai mutane ka kaɗai ba duk kunuzin da cikin cikin ta za ta fidda su duk komai za ta fidda su domin an umarce ta da ta fidda su a wannan ranar Allah madaukake ce wa qala al insanu ma laha mutum zai ce me ke gare ta al'insan jinsi na mutum ne mumini ta dare kowa don kowa ya ga abin da bai taɓa tsammanin zai gani ba zai ce me yake gare ta me ya samu wannan ƙasar yau Allah maɗaukake sai yau ma'ijin to haddisu akbaraha wannan ranar ita za ka bayar da labaranta ah, mutum zai ce me faru ƙasar za ta ba da labari inda idin tuhaddithu al-ardu al-khala'ika kasar za ta zanta wa mutane da labaranta saboda ta san abin da suka yi a kanta hadisi ya tabbata daga imam ahmad da tirmidhi da nasa'i daga abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yawma ibn tuhaddithu akhbaraha sai ce atadruna ma akhbaraha kun san menene ba labaranta labarin qalu suka ce Allah wa rasuluhu alam Allah da manzon sa ne suka sani qala sai annabi ya ce fa inna akhbaraha saboda daga cikin ikhbarin an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha za ta ba da shaida ga kowane namiji ga kowace mace abin da yayi akanta ai ba inda zaka je ba kasa kai abin da zaka yi to kasa za ta ba da shaida me yasa za ta ba da shaida bi anna rabbaka awha laha saboda ubangijinka Allah yayi mata umarni na ta yi magana da Allah ya sanar da ita ta ba da labari auha laha ya ba ta izini ta yi magana wato umarni kenan kamar yadda a can Allah yake cewa wa qala laha wa lil ardi ya qaw'an aw karha qalat atina ta'i'in ga wannan rana kuma idan aka ce ba da labarin za su bayar yawma idin a wannan rana ta tashin kiyama da kasa take giza yasdurun nasu ashtata mutane za su fito daga cikin wato kaburburan su ashtata a kawai za ka ga mutane suna fita biyu kamar yadda tururuwa suke fita a rami ɗaya sai fita ake yi kowa zai fita yadda aka haife shi kowa in ya fita bai san ina zai je ba kawai kana ta wannan yana tafiya gaba wannan yamma wannan kudu wannan arewa haka sai an ji kira in an ji kira kuma sai a fuskanci inda aka ji kira yau idin ya tabi'una da'iya la'i wa jala ba ka sai a tafiya ya zurna su ashtatan me yasa li yurau a'malahum domin a nuna musu abin da suka yi kowa zai ga aikin da ya aikata me kai me kai ranar zaka gani aikin ka yana nan tare da kai ba inda zaka bari ka goya a yau ne baka gani yanzu kai sallah baka gani sallah ko kai azumi kai guda baki ina azumin baka ganki ba to suna nan ana kiyama li yurau a'malahum sai ga ibadar azumin ka lafiya clean ba wani abin da ya bata azumi ba wani sha'awa ba wani runguma ba wani goya ka ci abinci lafiya kalau wani kuma idan aka kawo azumi sai ce wannan ba azumi shi bane ni ne mana ba kai ne ka je ka ci abinci a gidan wani ba azumi ka zai tallace ka wata take tambaya na a waya wai da Allah wa in yi magana akwai wata mata tana sayar da abinci mutane masu azumi ba suna zuwa suna cin abinci na ce ko dai masu alsa ne take ba masu alsa ba ba sa su ke alsa ta ce to wai ba laifin su take gani ba laifin masu mai dafa abinci ne dukkan su sun yi laifi ta taimaka musu akan sabon Allah liyurau a'malahum da mutane za su ga su kowa zai ga aikin aikinsa Allah ya ce fa man ya ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi daidai da zarra na alkhairi zai gani wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara دون لي أكثر الكري لذي ذرع نكري زي جاني النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف شيء آخر كرك علينا نأيك الخيري كو من كان كنتر اتقوا النار ولا بشق تمرة كو بيدبين ونيك يصدك كرك علينا الله يتابع غيك يا خلاص نسوي في إن شاء الله الله يتابع في إنما كسامه وإنما كيليدي ألا بام الآدم وإنما كيبسوا لكم ألا يقافر ثامنا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله